to madalla yau dai ga mun mun zo shirin namu na dudal kuma na san da kun zo muna da maudu'i mai ma'ana muna sauraron ku kannan mu shiga cikin tambayoyin da mata suka bada inna alhamdulillah na hamadu ta'ala wa nasta'inu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inya fusini albarkantai kanyan goga hangan irse télévision tambara Allah kuna irkan daren se maudu'un kan gai guna ga ran guna ga al'umma kul guna kan gogu mongu irse kanti da hannai bakul kan turmine addina addina ngo addinan kenon to addina bun bo bun bo da yiti da hannai irse salan da hannai bon ifono da hannai ga adamai zano ifono da armaizi jan da hannai a jan nga bafunara zama da hannayo goborai ta addina shi ne ake ce da hausa kyakkyawan eh, hali kyakkyawan hali mm. to dan in muka yi la'akai dai gunuguna barai go kwai kyauyan igogo wazu igogo jingarai bobandi igo sargai bobandi amma din kwai guguna ibine su bori zan dubo bina su bori ni sai da hannai ce to da hanna din noyi gori ce inya fosi ne kul ma ye da hanna dinga to da da hanna bo da da hanna te to kul haya kun no dogon zama irko da kan sujin da halatta bata ga eh inga no ti da hanne koyo husnul kulk zama ine addini husnul kulk addini abun bo bun bo dai kanta hankasi hankasi ne addini inga no ti da hanne ne ka saba ni bago addinan keno aga jinga aga haikulu amma a dasi bori imadi za a wundo kara gogoro za a gori sinai za a bori ka he hatta ni ga bora a ra kan nisi bisa minti hinka ihinza kan ninda bora gogoro di kan bora ga hauguba din gora mana bora ga da hannai ki kulke be ni wo kan gori ke ki zura sai ni gin bon hau ni gin bon sokon han ni ga fatta amma wo a gode rike ki hankan ganan inga minga ra din ke bin sai to sai ya fo sine irin bir dai hansi zama irko yi diya ka su jin ba ta ga ne a ma yuda'u da mizan fil mizan husnul khulqi wa saqa'un har gina kan igi da ka adama yi zase har na kina jingaro ta su jingaro bori inga nogaci a wani da hanna da gwamne ka gace inga ni da ka sai a nisi joga eh ifo sai ne borai imugum kyarga di kubai margaido higeido tagsera irmu kyarkyar da hannai zamini albir husnul kulk gumu yanda irti da hannai bora teni sai ni wani gumaga to da hannai me da yana bora go ke kiri teni sai ni gogo ke kiri zura sai to da hannai me yana ni sai no irma e, da hannai ke ba kulura da fatauke rano haimen da mera duk da yi bori to kul insha Allah murado ga ce da yana zama irkoi da ne husnul kulki lahul baitu fil a'lal janna da hannaiwo amantikal funo hal aljanna gerara yani gani di da hannai a gubauno aljanna wa hal jannatul a'la aljanna gera wajin sai irin mir da hansi zama di ba kyau yan aido ni di yan idai subori kaddai boraki gori doran di surun hatta makaranta ranar ribon kayan idai subori to din sai boray min gayde hanse wai dini e karamul mu'minu dinuhu hankan ga di ko wani addina ga bandi kan ga addina berandi inga nogaci da hannai ba ni wogin ga ko ba ni wo mi haukono din sin da hannai borai ga zo ni sai dai ya yadi mono koy ne eh, wa hasbul husnul khulqi ane a wasu sai dure. A sai arzaka a a awusinse sai gore a ŋwaare sai sutura dinin kan du da hannai da hannai ginno haikulu dini du da hannai ba ni sai da dala ni ga ba funai boraira ba in dunyo kulgo ni sai din sai da da hannai a sin nafa zan kun no guzo ni sai eh wai dai sai ne eh yadin monokoi ne da hannai a mantikala digino lakkal se digino adama yuzu kulkan gwanda da hannai a mantikala digino borera borai ga guna borai sifar ganda borai sifar ganda ma'amalan da borai ga keki borai su zura sai to wadin sai da hannai wa digino irkoi diya ne kafa bil mar'i sharafan an yarzuku khulqul husni ya ishu bihi bainan nas sadaka rasulul karim ane a wasu adamai zai sai gerai gerai kyanfa meno bar mudu gerai kyanfa inga noga ci irkoi min din da da hannai kan ni ga bafunai da bogai da kyargami a wasu bose sai haikulu a wasu sai dura kulkan ni ga keke di irkoi arzakan din da da hannai to a wasu sai ni mufunan da adamai zaira ni ga goran da bau kulba ni ya din mono koi ni bogai sai ba igin dorandi ni ba su yadin nonu mon su bogai dorandi وقد وصف الله سبحانه وتعالى irkoy subhanahu wa ta'ala ana da hannai sifa irkoy da ga kaga ne a se wa innaka la'ala khuluqun azimu hakika ni irkoy diya ni goda hannega irkoy diya nga nogati wa huwa husnul khulqi nga nogati da hannai koyo ka irko subhanahu ta'ala na sifa fi kitabil karim in gwan tira albarkanta katta alqur'ana kaga na sai wa innahu la ala khulqil azim din annabi ni go da hannai bambata ibon to wadi sai annabi da hannai sai no guna ina alman buzu gusa ma bon aman bana ina sai follokom aman bana ifo ni ina sai godo ko aman bana to wai din no iga ba adamai zaga zama ichi eh hadisi kan bafo irkoy diya gogo goga ni sonda anga gidi aljanna sonda anga gidi aljanna kisa kukuno zami lokaco suto kalbo fo ga gogo ga ha mo ga ziba sai no suto ga no irkoy diya wai dum bani bo kul manka sahaba kaifin da boga dini sahaba ga e sahabu fo na banda gana umar bin khattab ana hangu wani ingu e, wani tariko a wani e, bafuna ana sai to e kisa fo ngawo akwai bumbo boda no gidi hala ga hannaga na fi no la ga hannaga sarga no mhm. adi sa fa mbo anite a tunanin ga shafi da wuce wata ajirbi ana hango wanda da ana sai ayo dai ai mun bai kanin da bokfo ne dai foi dai ga baka nai na irkoi bokul kan na talitai sai ai ya yafa ya din mono koi ne ai wai ga bai kan ai man talitai bokko sai bogi hingin gayi kan ne sai talitai bogai sai amma ne sai hingin gayi da adamai zai mi talitai ne sai wodi watu kunno ay gaci ada mai zai sai nin woni gi hingin bonga yi kan nisi bo dorandi. amma nisi hingi boga ga yi mi sin dorandi amma nigi hingi hin sugandi dorando. nigi hingi hin da ada mai zai i wane dorando. ya di mono koy ne nigi hinga ba ada mai zai kulu amma nisi di hina ada mai zai kulma bani wai dun woni nigi hinga nigi hingin bon sokonda nigi ba bo kulu bo ku sindu kurandi bo kul mono bokul mononi ni sidi kan kanin si amma nuwa bogai ma bani wali mi si bani wadin sin da hina amma da hannai no wadin din wani da hannai baga kunni kani sai baga ga bani to wadin sai da hannai titir hannano silama sai kan aga foman da wadin sai alsilama irmi da yi hansi a bisi bogai kai manta alsilama inga ino ni gidi alkawaliyan da hannayan Eh, tarai labai wora akan burai ko ni di burai kan isiba bayan kan ta annabi muhammad to annabi muhammad ma mutu ngono ti da hannai bon kono to isiba be bankan tinga amma ni di a won dabiya di mu a da hannai di mu ga zami su bor zamba iga ba da maize iga bakar da fo duni iga zalba amma iga islamai wo hausan jaino ne ko aka babu ngai isa sambu da fo duni to wai din se da hannai wo irkoi diya wane da e dia fauno irmo kan tirkoi da al'umma irhima irma da zamine la na fi rasulillahi uswatun hasana hakika irkoi da mi dondon yan hannanu ga edi ne muhammadu rasulillahi ni ku ni ku ne sallallahu alaihi wasallam din ko mi da irkoi da kon zara nimne nimne amin dine ni sai nimhin su nim ne ha wore hin su gai gubu eh ni gaba ko diya konza ni gaba eh, nim salati da haka ni gaba nim du gomne amaga ma don don me almar ma aman ahabba adamai zo a hima a mamar gasi na dubara ka gaba irkoi da kan tin ba ka din mamar gasi na ida madondon da dai ya dinno gicab kan diga bara wai di mono gina nim tunu subka ndo hani a wani lili wal okire to wai di sai adamai zai irma dondon da irkoi diya e, ina e, e daban bat no irkoi diya kanti da hannai ina wahina su ila ummul mu'minina aisha to radiyallahu ta'ala anha lokacin kina aisha ha irkoi yadda mu tabbata aisha ga an akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam gufun irkoi diya dai ga qalat aisha ne kana khulquhu alquran allahu akbar ane irko a ciya alkur'ani ga tada to mi diwo makaranta bo yangi yangi charkuta makaranta bo yandi imto chawo fati gi charcine igi charloti e hatta ba alfaga dani di ga sanni ce wai di manti da hanna ya nomi babu rakan manti talibi babu rakan manti haikulu a himan da ga da hanse dinnin da hanse ni bumbo no ba ni ba funa ka ni zamni sima ni ba funa ga da da kunu amma dini daga miri zani ban ban no ni bina ni ne soci ni goiga amma dai ni daga bo ni gaba kan ni wo ni hina da idan do ni sigo bo kuddo ni to ni sijo ten eh, da haikulu hatta nim di go sine abo foyan di fatta e ka igu humburin gai da sai di fatta di ka izai ni gidan gilga ifo ni nai banda inai wawala a to e eh, ifo ni ne ifo no kan da wai dindiman ti da mere din da ga bori wallahi ni nan kunu ni giziki no go ni ki hannu matka ni go te bori sai hannu ya no ni mo ni ki ka i hannu dai ni go te ni sai to di sai ya fo sai ne dirga ba im dula kalkana ir adina mu bori ir ibada yi mace tayan ta ir koido to kul ir mu goran da ba kul ba ni ir mu goran da da hannai mu al'umma ra wai dinga ci almuhimmu e eh, akhlaqil karima irko diagon da dabiri dabiri din ma ine dabiri din ma ine alkarmu borberi ita bora kan gorhin suru agon da da hannu man ti borbero ti bora kan nan dunya mai arzakara wala e eh, wundai wala haifo a a borbero ti bora kan gonda da hannu wai dino irko subhanahu wataala adan annabi sai ane da hannadi ne matkanci ne ginga ce da hiya dina kulluhu wita addina min dame addina wo asikwai da manti da hannai mm. addina lakal ne addina no addina ba ni gore addina addina ba ba ne addina no addina cindi yan kyarsi addina addina kyarkon ziyan addina no addina ma kyarsi dore addina no ya dinga ayo min dame inga no ta adina an mo no da hannai iko ta la da hannai zama ine no ina anna muhammad Sallallahu alaihi wa sallam ton da sayidul aklak da hannai goke kulkanigo keke gonogati da hannay bonkono e eh, dai ni sudu e eh, akulu ba ni sudu akula ñaaga fo sina ni hima ni mu kokar gidi hankan ni gudu irkoy da suñinda ala da. zama akulu wo ni hin guduwa a sai gabi dama zama no kan irkoy diyakan su da halasta bata ga an hinna no ikeke da waidini waidin sai irkoi diya ga gane inna ma bu istu li umamin makarimul akhlaq misa kan gici hayakasi gi samba iningi samba no anda bai zai ga da ifo da da hannai wa an anas ibn malik ina hadiso filifin anas ibn malik ga kala kala rasulullahi sallallahu alaihi sallam kana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasanan nasa da hanse Borai sai gungumo to wadi se musine haya dondi raino Ni ma na sayidu nasa khadimu walmo imne khadimu nasi sayiduhu borai borayra bor beeru bor jin gin jin funanga leyte bora kan kadimi borayse musine dondi carayno raino haikuni bonni gade ke ni day nogoti jin funa ni dai kai gogo min ni nogoti goizo ni nauti titali ni gida ni dai nauti gati funa wa an anas bin malik anas bin malik ne aidan kwai ne kala ane irkoi da aka sujin da halasta bata ga a ciya amma na bai ga harifo ham amne hayo asibori ba hayani wannan gunonin nasi irkoi da ya sine kai cewa wa kar khadimna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, anas bin maliki aninga go irkoy diya kwara aninga mun bai ma nan ka aninga sai uffan amma bai ginga kan bawo bi futaira wala ma deninga ingana ne inga kadima irkoy diya kwara ashara sinini giriwai fa ma qala li qattun uffun amma bai ginin sai kai manti da handu fofa manti min fofa giri wai wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'altu amma bayginin sai hayo kai ne nimta ifo sai ni nace wala min sai hayo kan ne ni sai ni te ni na te amante jiwo kan ga inga kadi mai irkoi da akwa da hannai sai amma baygin ga jaja amma bayginin sai ifo sai ni hayo te ifo sai mu hayo kai ne nimta ni manate wala ifo sai hayo kai ne nimta ni manate amma boyi to wai din sai irga da hanai kebi daga ir kadi mai ir goi zai bun boka irga samgini mu goi ikse im kebi se ka da mai zai dai ingai ingai wani halal dai ni goke ki im su kebi se kan kan sanda dai tamyannu nima bora sankai sankai nima bora gofal wai din kulu da hannai jangai no to wai di se no borai go koi kewen aido amma borai min gai da hanse irkoy diaga ne inna min ikhtiyarikum ahsan alkhulqi aran bo su bonan tare ita ba kan ninga dame ga tugungu bonse ai no ne bo kuno gonda dabo amma dinga ba ga fatta ni kwara ni mu zogu ni min da wal mo ni ga dai ni min da din kunkunin ko ga da non fogo tugu ni mu fatta ni fuwa ga ka wundi gandara da da hannai ni mu ke bo ga sai ka no da kusi ni ga dingo fatta tarai ni mu fatan din da hanna nim sin ra ka bai ni banda din ye ka nin dam go din din hina ra ga gufufuto da hin nin ni a dai ni man bore doran din da. amma ni sine ni dalala am tin se kwai tin se tamu tin se bongum nan kulka ni go ni go dai kargi wai din man ta adam da rai no kala adam mai zai muhun burne bo kul no kan ni di gonda da zama ay eh, bo kul no gonda shaitan kan gi sun, ir irkoi di ane ngi ga wana ano irkoi no goje amma ni bun bo din gaba ni gi hingi ni bon goje kan dini ma dori gaba kan ni mazami ne bor hanna giti bor kan di ta sai aga cap kan ga ma dori amma aga yafa amma bor kan di ta sai gin gin asi yafa to bor kan di ta sai man ta sai wo asi baba ingo si baba ga bun boda amma bor hanna giti bor kan wallahi di lamba ga aga ma dori zama bin nasi amma aga yafa aga bisan ninga no giti bor hanna so wai dai sai musikiya wa tukunu gingin gingin gin wai di ni amanta da mai amanta da mai zahanna tarai amanti da hannai da hannai gici baga akan ga dogonan da inga ba funa inga bun bon gubon sai halima sodin kuma ni su akan sakani si bi na bina ga fati baga kan ni na dogon di zani di bi bina ga sara amma da ku si ni ndu baga gam diya non farha da kuluji no furni ga amma baga kan ni dogon di e mai no gani a gace ni sai hanzu ga dini gunbun boda no ni zai din ni ga ka aga zama ni bai kan nin boga din dorandi irko ta alam sir dan boga kan ga do ba da igir dorandi irko mun na irmi hin su eh irko di aka jin da alas tabbata ga ne albiru husnul kulka ane e eh, gumu yanda yiti da hanne wal ismu zunubo mu ma haka ya din dai no dine ta goni gandara ni mi hin su ga mi yafa koi ne a iga konna ada mai nim so bai ga boyen labari keke wani min kyala mere keke gusa bai ga daidai ko kar dai ga labaran di ni da hanna wal mu ko kar dai ga labaran di gwamni mantin da mere eh ana abi hurairata ina hadiso filifunu aba eh, hurairata do qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ane allah uku birkum bi kiyarukum halarin gaba ai maran labarin da daren bausu bana ta qalu bala ya rasulullah e eh, abahu ga ta ne ngai nir koy diya sai bala ya di non ngai gaba imin e ngai labaran din dubo su bananta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam koi da ne atwalakum a amarukum wa ahsanukum khulqan bora ka ir na alo mugo ku kan di borera aye ga bunga da aye ga ahsanul khulqan aye ga da hannake borai sai mantu tubara kan ago borai borai gogo sakullan da bogai goga kai cho bun boda mu bu wala ama de wala ifo duwa to boga kan go boga ga lokaci ko kir ko no aloma aminga aloma rodini amanadan ga boga yi dorandi ya di mono ko ne ga aloma rodin amanadan ga ga boga yi da to boga han no ya kan irkoi diya gane ya no irkoi diya ga ye gane ko ne e akmalul mu'mini imanan ahsanul khulqan ada mai za a imantara ga kubai da gonda da hanne debora sin da da hanne a imantara su kubai ya di mono koi ne ki eh, irko di aga ne wa khiyarukum khiyarukum li ahli to wai ne ya ga alborai guna e aran bo su bana tare tubura kante inga famiyo sai bor hannu mantino mai gida dingo tarai niga haru niga fakarai niga haikulu amma dinka niga tere musu nuwan famiyora Bor hanna ga bora kanda kan gundora eh, matkan cine koy da yani ke da wa khiyarukum eh, khiyarukum li ahlihi bo su bana ta kan te bo su bana ta mayen se ingo wani fami wase ir koy manan eh, ir armai dir wundu koy e min ma mondu mai ta ngai wani fami ise ir koy da ga ye gane koy ne e inna min ahababukum gine aga gabura kan ga te aido ba hari wa aka rabu akrabkum yau majlisan ya mace bura kan ga ce ai irkoi da yado bahari duk bura kan ga ce bura kan ga mana ai majlisa kayan duwa ne ai non godo in no ti bura kan ga da hanse da hannai a godar shi bambata ya kan ni rutun annabnyan mai bana zama annabnyan mai wani wani irdi ya kwanta nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam da hannai gita wanda rafa dina dondon mu ni rutuno a wanda rafa kire amma mantanin malama wani ustaz ne mayo ustaz tarago malam tarago amma dai dawo do ni suka bai irin mir da yi hanse irin mu dogo kuban bandin da irin wani goza mini hai kusino kan ga tinne su gi kan ga wasu gine su gi tonan di da goyi hannu ga kadai da hannu wadin sai irkoi ma irin ne su yi tonan di e, da guda hannai irkoi ma nan e, ir da shaitan wat kan kina ka irin irma moran din da da da ir da hanna don shaitan su ba da hannai ah, da sauran lokaci to madalla na gani dai yanzu kamar an zo karshe ko na to wa'azin dai to alhamdulillah eh, kamar yadda ake cewa mhm. eh, eh, matki ne da hannai da a bazari ne mhm. a ne bokul ka irkoi kanda gadan da hannai ra kan gwanda da hannai ne da hayadi ne da hanna da ne sigi tonan di gumo yadi mo ne ayegne koy ne alaika bi husnul khulqi wa sut wa tul sumt irkoy da yani ay ga aran mate da hanna koyen aran mate dangayyan koyen inga no gace man kana yumin billahi wal yawmal akhir falyakul khayra aw liyasmut din gaba ga salan ga ramu sala ise sani kan gi na fawo nim dangai to ni di ine da hanne go a ga yan irkoi diya ga ne fa wallahi lazi nafsi yadi ane inga gize da koyo kan gufun dogo ba ane ma amil kalaiki bi misli ha goy kusina adam mai taka ga. kan to, da hannai da dangai yan e, irkoi diya ne albofo ka do ane iminga wasi minga wasiya faqala irkoy di ana se ittaqillah haythu ma kuntum nimi humbu irkoy non kulkancin a qala zidni ayagane tontonai koi ne. kala na sai ita ba sayyi'atin hasanatin tamhuha din na goyi me rite mu kokar goyi hannu dan a raganon gotu tusu. yani ga abanan din na talite nim kokar babu fono ni na tonye hatta yamba walmonin to nyidai no niya ganimse ko kaga ta sai goyi hannu kan ga nan goyi lala din ne matu su ana sai hin kanta qala zidi ne ana yaga tonto ne sai ya rasulullah irko di ana sai khaliqun nasa bi khuluqil hasan man nyami kisinai da adamai zai da hannai an gani di hayayo har yanno kan bon boban di dangayyan dangayyan zami ne kalamu ligayrillahi ma laysa yanfa'un sanni kul da irko sanni no asin nafa nin mo nin bo nin bandi dangayyan hmm? musifu kala walaga zamine e, min husnul al mar'i tarku hmm. kuma la ya'nihi ha go hankan ga adamai za al alislama tara bor yandi hmm. ni mana haikul kan singuna haikul kan singuna ni mana oh ya wadi sai nin bandi dangayyan ya di mono koy ne nima goyi han goyi han na danga goy lalatu su ya dir mo no koyne nimin nim gobo ya da da hannai iri ko mbir dan da hannai ko ya ir ko mbir fundai goje ir ko subhanahu ta'ala mi wa fakandin da e, wo ka ga ba a ga yadda ga sai mi da bar wani sanni ni mo wani ko ma da zama sanno din cimino o oh. to madalla ai bai dai kan hayan yi zai go irse ba kan sai lokacin ai bai dai hankan cindi mar ba ga cindi irgin gufur hayan ai rawa da gukon cinero so lokaci alhalo da no irga guna da da lokaci kin da yi musanni zai wa kubandi eh irkoi da akan sujin da halis tabbata ga eh sa'ala ibnu lukman hakim aninga eh lukmani izono ninga baba ha mhm. da hannai ba ne ya abati ayu khisalan min al insani khairan da fo dimno gwa da mai ziga kan ga ki a sai gwamni ana sai sintina dai addini nim ga addini ga ane to du addina ifo nungu tonton addina ga kala na ase iza iza kanat isnain ne dai ga ba mata ihin kafa kala na sai addini wal mal addini nimje kace ki arzaka zama addina bun bo goyo site da arzaka sara ane to dai ga yim tonton dahin ka dinga eh fa iza ta salisan dai ga ba mate ihinza ga tonton ihin ka kala na sai addini wal mal wal haya'un ni mu kyaba kan gwanda addini mu kyaba kan gwanda dalili kan gihin ga addino din gari sine ihin zanta wal haya da ha ubayyan e eh, ayaga ne babo se iza kana rabi an dai mu te ita itace dai kala na sai to addini wal malu wal haya'un wa husnul khulq nim ce ban kan gwanda addini ban kan gwanda arzaka ban kan ga hawu bai nim ya kiya mu da hannai koi yi ne to yi ba bai gaba dai bai mu tontoni ita ci a gama ce igu ana sai nimci addinan ke nimci a ban kanga ceci nimci a ban kanga hawo bai da da hannai koi wasa ka'un da noyan addina kan kanga diran dinwa ana sai to dai ifo dai ga ba mu te idugu kubai mhm. ana sai to ane ane ga izo sai wai za ka na sita ne dinga ba a mate i in gano ni mace addinan ce ni ci a bankan gwanda arzaka ni ci a bankan ga hawu bai ya di mo wani ni nim ci bankan gwanda da hannai ni ci a bankan gwanda bankan gano ya di mo wani ko ne ni ci ya mu bankan ga e, gwanda su a ne da ido dinduwa ana ce to da dai ni du da guwowo in gano nini gayi ane to nikia e, eh, da dabu wowo ni ya gutonto na ga a ne to fa huwa naqiyun taqiyun nikia ban kan go hananante ni go mota ƙiyon ni hannan ni zibi ga ya dinga ni ga mo ni te mota ƙiyon ban kan gufun humbo irkoi ni ga te mo walillahi waliyun ni te irkoi sai bako da da da mai zane do addina ni du dalili ni du hawu bayyan ni du da hannai ni du no yang ni ya gudu su to kul baradi gina se naqiyun taqiyun ni ni ni te ban kanga hanan ni ya te ban kanga humbo irkoi ya di mono koi ni te irkoi se ba ko wa mina shaitani bari'un ni bare mo gufun shaitani shaitani ya ga hagun se koi ne irkoi mi no wo eh matkan ki ne gane eh alqur'ana gane inna akramkum indallahi atqakum aran bausu bananta irkoi subhanahu wa ta'ala do inga no gati bora kan gu humbor irkoi dindi ni rube gai to kundu humbor irkoi no inga no ganan bora yin humbor ne dindi bora gin dokkorai to kunni ni irkoi hirgai daruno irkoi ta ala mono adama zaitun fondo ni ga aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillah alhamdulillah irsabu malama ba kan sai danga wazo ho masiban wallahi har no kan gufura ga hamara irgin fondo gai ya dinu hayin yi zahin zadai no go irse malama e wai burfono goga ha ane nga koy jumma no nga kagar hudu baban inga goga ha inga jingaro go inga du madin walin ga mandu to lallai eh hudu bawo agogin garora mm-hmm. agogin garora ya eh, kai ne hudu ba agogin garora zamin sai no gine di go hudu ba bo si salan mu bo fo sai dangai mm-hmm. ya di mu no koy ne ni musu tunga na fila mhm. zam hudu ba din alulo wora ka ta kina se mhm. yani ga hudu ba dini inga no tiga ka hin ka da kisi te dini yani ga ni di dibo da mandu eh hudu ba mhm. amandu jingaro jara amma da uzuri a amandu hudu ba to kulu daka ba dai aka saban di hudu ba gaban no kulu a tunanin yiga kahin kate mm. waidi ni irko ta alaga ta ase amma da fundi yi sai no wala haifo sai ram ne da kan hudu wa manti jingaro na go di sai no akwai murai kal hudu wai wadi wa igene a jingaro no mm. zama hudu ba a go jingaro ra ni sai no mm. sanni sara yoji sara ai ku sara matkan da ni si jingaro patri ne ba fo sai dangai walnim ne ba fo sai goro wala hankan man dade ya din no ɗuma mun goda insha Allah. Tama da irgin fondo goyi to kayan fono goyar se wai bar fodo ani ku tuko hin kano kan afate gasi a ginga koyi kela fo yan wodo wal matano. Ku ta ko hin ka. Mm, kan afate gasi. Sandi baga kan go hawo si ku tara. Mm, danga bor hin kano kan ga charku ta danga aku tuko no kan te gasi inga ga koyi ga fondo tilasa inga koyi te fondo tilasa. To eh ik sine a su koyi buwo fo zama bakarauno a gin koyi buwo fo amma e iwoni cito kala amiye irkoy ga igsine irkoi sa yafa fa am gaga sobay ga ke ki keki mhm. yadi mono ne am nimse amma e, bankan budu kuten ya dai a budu zunubu be rai dama aka hadisi be ga ka ine bankan budu kutayan girbihin e, a tinni kulu iga ya yafa ceci alkamisa da tin ni ga fa al'umma se amma se fa bauhin ka kan ga kuta se iga ne mu fande ka daidai tubi di ban tubi di buwa bon iga budan giziyan to ir koy wo da ba ganga ta moya fa ir wasi ki mm. ir se hukunci dun bugune dan gizo no wala kan dir koy ba a ganga ta moya fa da ba ma ga gugu mm. kai amma dai inga wo kai kancin di a himamu ta se eh, bishara aya amma ya ir koy ga am siega fille dama tuubi tubi won shakta giti bo mi nimse kani siega filla alf irko sa no mo sutunu mm, to ma la irko ya irke yan hayo ir ha yan ko karanta gati wai barfuno goga ha anin go gonda kurnya inga kurnya gati handu hande handu hinka am dirjin gaina wari si haifosi to kai ne adimu kama hakki ne da yin rataya bisan shi mm. dangace yin fono a rangace albarai dundumasi to eh a dunkule ta ba da tambayan ma eh. to eh, to kan ne handu yin kadin mm. handu yin kadin kan tike ken na goko aga dadi inga si hindai no zanka yanga si ya mutar fanda ya da nago fahimta igo kwar fallan kara oh. wan kwar fallan kara a gono am mm. kwar eh, handu yin ka asika asika amdira ngwari si haifosi to dir ko te kwar fallan kara ni gowo mm-hmm. isina akwai keke me mm-hmm. eh kalamu tayyibun kairu min sarka jami sanni hannuwa bisa ba no mi ba dai ka a sinda da goga ka igoga diya mm-hmm. eh, ago sani hanna ti se igo mm-hmm. diya ga mun duma agi bina yenen di irko gi hinga baka ga mu amma wai dun wo man ti sinda no da me rai no irko ma kanda irko ta ala manan amma goi dinga alhakai mm-hmm. eh, zama irko ya dai ina inna rabbaka labil mirsad to madalla irgin eh. fanda goyi malama ba kan sai gone lokaci to a madadin wanda duka suka tsaya suka kalli wannan shirin namu na dudal mun kawo karshen shi sai mu ce muku ku tarbe mu wani satin insha Allah in Allah yarda muna zo muku da wani sabon maudu'in mun samu karanta kuma kuna ganin mu cikin shirin makaranta na dudal malama mun gode assalamu alaikum to madalla Allah ya saka muku da alkai